A shirinmu na nishaɗi inda muke zantawa da 'ya'yan Kannywood Industry, a yau mun lalubo jarumi Ibrahim Meshinku wanda ya ɗauki tsawon kimanin shekaru biyu masu kallo ba sa ganin sa a akwatin talabijin. Mun ji ta bakinsa ko me yasa aka daina ganin sa a fina-finai tare da bayyana mana irin fina-finan da yake aiki a kansu a yanzu. Eh na dawo, da mun ban tafi ba. kan talabijin din eh to gaskiya ne na na dan zama <clears throat> ba na kan talabijin na wani lokaci gaskiya ya kai shekara biyu uku na fitowa a cikin fina-finan Hausa ba don ba ni san sana'ata ba ko kuma a'a akwai wani abu kamar yadda na gaya miki na tafi ne domin je in karo ilimi na dan adam da na rayuwar duniya baki da ba dawowar ka yanzu wani fina-finai ka mana ran gani a dan kankan to ga siyasa ko kabilanci da ya fita kuma na biyu da na uku zai fita karshen wannan wata da muke ciki na january sannan akwai fina-finai irin su maula ahmad da sauransu don suna da dama bayan dawowa ta na fina-finai za su kai guda shida zuwa bakwai wanda a yanzu haka akwai alkawarurruka ko kuma contract da ne signing na wasu fina-finai da zai shida eto eh yanzu ma ina tahowa nan wurin ga takarda a gaban kina gani an kawo min ita ma it's all about shi harka ta wannan sana'ar ta mu ta fim kuma akwai fina-finai da na yi sanin contract wanda yakan kasance mu yi fara fim mu gama ba san sunan fim din ba wani lokutan sai a cikin wurin editing za a ɗauko sunan fim a zo a saka don muka ga mai fim din nan ya bayar ko mai ya fi cancanta da shi wasu lokutan za ta ga cewar waka za a ɗauka wannan wakar akan ta za a rubuta labari ya zama sunan waka shine sunan fim din. masu kallo mai shinkun da suka sani a da zamu gani koko mai shinkun da ya taho da eh, tarin basiru da hikimomi zamu gani to muna fatan haka tun da dai dama ai abin da muke so kenan mu samu hikima mu samu basira to gaskiya ina fatan akwai improvement akwai abubuwan da da ba a gani ba hmm. yanzu za a gani muna fatan haka akwai sababbin abubuwa wanda kamar yadda duniya take juyawa zamani ya kan zo mana da abubuwa da yawa haka mu ma muna kokarin cewar magamin kawo sababbin abubuwa kamar yadda hotuna da magana ta fina-finan mu ya canja wanda da za ki ringa jin ambience yayi yawa ko ma'ana ƙara a bayan muryoyin mu da kuma hoto babu ciliya mutum yana yana goge ido ya zai kala to yanzu mun samu dama mun samu hoto mai kyau da magana masu kyau wadda za a ji me burin da harkar fim a nan gaba to buri na a harkar fim shine akwai abin da ake cewa legacy to amma da hausa ne ba hmm. ne kullum na son na bar wani abu da za a faɗa ma in bar darasi wanda na baya nan gaba tun da ni matace ne hmm. za su taso su ce wani mutum da aka yi lokaci kaza ai ya yi wani abu mai kama kaza ko ya ce ai kaza a fannin tsegumi kuwa kamfanin shirya fina-finai na nas film production da ke Funtuwa, ya fara aikin wani sabon shiri da aka yi wa lakabi da mijin biza aikin da aka fara daukar sa a garin na funtuwa na dauke da jarumai kamar su busho aina ade da dai sauransu jarumai masu tasowa 'yan tagwaye hassana da husaina musa sun dawo daga jihar imo inda suka je bisa wata gayyata ta musamman da gwamna roches okorocha ya musu tagwayen jaruman sun shafe kwanaki tara a farar gwamnatin imo da ke birnin owerri inda gwamna Rochas ya musu karramawa ta musamman bisa rawar da tagwayen jaruman ke takawa a shirin fina-finan Hausa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.